الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا المسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tarka mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi تقاف تعمل في الغم في الغم في حقه تأم يقال من إيماني لإما بإخلاصي يقوم ربنا أسجد عند مكشفك في الدنيا دلاهرة kamar da muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe dan ajalin da ya zo innahu waliyu zalika wal qadru alai alhamdulillah Allah ya samu yau shida ga watan ramadana na wannan shekara ta mu ta dubu ɗaya da hudu da arba'in sha ɗaya ko a watan biyar na wannan shekara idadiya tara. akwai ayoyin da aka karanta kasancewa ba a fassara su ba malam sai su dawo mana su domin a mu fassara su insha Allah tabaraka ta'ala ina ji daga aya ta bakwai ko biyar na'am na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يئذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون وتودون يحسون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون نعم أجيا من أوكو بيان الكتوى من زون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دا بجدنشي معنا مدينة زوا بن والآية قريشاوة wanda daga wannan fitar ne Allah Ubangiji ya kaddara yaki da jihadi kuma babban yaƙi mai tarihi a duniya wanda shi ne ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya a ga fitar da mai Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi malamai masu baito hakiki sun tabbatar cewa manzon Allah san urwata zubair wa shi an abdullahi bin abbas a hadisin badar yakin badar قالوا صحابيتك شيء لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقت لما الله صلى الله عليه وسلم يجي لابار فكوا أبو سفيان من الشام الشام ندب المسلمين إليه من ذو الله يزاب رد المسلمين يتسكتوا للي أجيب أكار وأنهم آيرين أقاشي dukkan kayan da suka loda su kawo shi madina su rarraba a madadin dukiyansu da kudai shawar su musu a maka yayin hijira wadda an yi duroki nan kalu sai a wakal sai mabu Allah ce ha zai yi da kurai shi shi ha amwalukum fa'idu da la'allallah an yi nafsila ha. ya ce da ayarin ƙuraisha maza maza ku fito a je a kwace wakila Allah Ubangiji ya ba ku su cikin ruwan sanyi mutane suka babura waɗansu kuma da yake sun san kai za a je a tare da a dawo ba su ba su fita ba su fita ba waɗansu kuma a nauyin jiki ya hana su fita domin sun ɗauka kawai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba yaki za a fita ba an kan in suka fita sun kauce ma kansu saboda haka suka masu tsoron ayarin mutum arba'in da kawai to idan musulmai suka fita suka je suka yi a cikin nasu suka tashi da aka na ayarin zuwa madina wanda ba sai an yi amaran yaƙi an fito da jirage da makamai dukkan waɗansu makamai masu nauyi ba a kusa yan tsiraru kawai su ma a wani amaran yaƙi suka fito ba su ma duka suke karfarewa kawai a ƙarshen cewa shi ma abu su fara shugaban ayarin ya aika masu leƙen asiri duk hanyoyi kuma haka suke tafiya a faɗake kamar idan suka tafi mazariya to daga nan za a aika 'yan sa ido sai haka daga nan zuwa kawo su je su dan duba su duba su ji labarin hanyar babu wani abu dai su kuma sai su aika an sako kawai a a zo hanya matsala babu hatsari idan suka isa kawo kuma in za a je maraban jos sai an tura kuma masu sa ido haka masu sa ido su ne a gaba wanda suka zuwa su sami labarin hanya sai su turo bayani da information cewa babu wata matsala wanda abu su ya tura din hanyar madina sai ya samu cikakken bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabo da su za a fito a kwace wannan dukiya sun kafin mai ya iso madina shi kuma ya aika wa mutane makka ya sanar musu cewa su fito ka kansu da kansu da cetun dukiyansu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da Quraishawa suka fito manzon Allah ma ya fito da sahabansa yana tafiya sai da ya zo wani kwari da ake kiran shi eh, zafiran zo Allah ya zo wajen sai labari shi zo Allah ya zo masa cewa kurai shawa sun yi gangan da suna tahowa ma labari ya sami yanzu Allah yana aika yan laifin asirin su shi ma su ma suna aika yan laifin asiri da suke kawo information labarai yanzu Allah labari ya zo masa cewa lallai lallai lallai ƙuraisha sun yi dandazo sun fito don su zo su kare wannan ayarin da to sai masu Allah sallallahu alaihi Wasallam. sallam da yake waɗanda ya fito da su ɗin musulmai ne ɗari uku da goma sha uku su suka fito da suka fito sai galibinsu mafiya yawancinsu mutanen madinan ansa galibi mutanen muhajiru da kaɗan ne a cikin waɗanda suka fito ɗin manzo Allah sa kuma bari sai Qurayshawa sun fito babu makawa sai an fita shi kuma ya ga sahabbansa sun fito tare da shirin yaƙi ba. Ta sai manzo Allah sai ya nemi shawaran wato mutanensa ya ba su labarin fitowar shawa. ya fara neman ra'ayin ƙuraishawa almuhajiruna da suke hijira tare yake to gafa mun fito don wata manufa ga wani abin da kuma Allah ya kaddaro maka wanda ya fi wata mun fito da mutarar ayari kawai mu karkatar da su to Allah kuma ya kaddara fa ya turo Quraishawa runduna guda da sunan sun taso mana ya kuka gani na Abubakar ya miƙe ya yi magana ta goyon bayan manzon Allah sosai ya ce abin da Allah ya ƙaddara mana mun karɓe shi hannu biyu ya rasulallah kada ka samu wani tantama ko shakka ko abin na abin na abin da shakka game abin da aka ƙaddara bismillah ya rasulallah muna tare da kai abin da ka umurce mu kuma shi za mu yi bayan sai dina abubakar ya zauna sai dina umar ya tashi shi ma ya faɗi magana ya kyautata magana ka muna nan tare da kai duk abin da Allah ya zartar mana ya kaddara mana mun karɓi kaddaran ya rasulullahi mun da fata da ɗari bisa ɗari sannan misbahu bin amri ya tashi sai ya ce ya rasulullah ka tashi ka ci gaba ka zartar da dukkan abin da Allah ya umurce ka wallahi mun da tare da kai ɗari bisa ɗari mu ba za mu ce maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna qa'iduna mu ba za mu faɗa maka magana irin wanda banu Isra'il suka faɗa wa annabinsu annabi Musa lokacin da yake Allah ya umurce ku shiga al'abdul muqaddasa shiga da garin Kudus je su ɓaci garin Yahudawa kenan su suka ce gaskiya mu mu samu inna fi ha qauman jabbarina akwai mu bayan mutane a cikin garin wa inna lam nadkhulaha hatta yakhruju ha, fa in ya yakhruju ha fa ina da dakhilun kuma za mu iya kafsa da waɗannan ba amma in za su fita lafiya su bar garin mu za mu shiga garin kawai a fita a bar su garin kamar yin su suka gina shi shi ta nan sai wani mutum ya ce musu eh, annai musu ya ce musu hadisi ya ce ku shiga musu shakka fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala allahi fatawakkalu ku dogara ga Allah idan ku mumunai ne ce ya Musa idan Allah kulaha abadan wa la mufiha bari mu gaya maka wallahi har abada ba za mu garin nan ba wasu kan suna ciki wa je ka da Allah naka ya annabi Musa sai ba Allah yana da iko ba yana da ƙarfi in ya kulfa ya kulle gama da su ya sa sai mun wahala sai mun ji fata irin waɗannan mugayen mutane mutanen jaruta ba za mu iya ba a je kai da ubangiji haka ku yaƙe su in kuka gama da su mu sai mu zo mu shiga kyauta cikin sanyi sauki cikin ruwan sanyi to shi ne wannan sahabin yake da Ibn Amr yake ga manzo Allah ya rasula duk da kake gani ba mu da shiri ba mu shirya ma yakin nan ba ba mu zata za a yi shi ba ba mu da tanadi amma tun da Allah ya so yakin ya kaddara shi har ya fito da waɗannan mutanen ya rasulullahi wallahi mu ba za mu taɓa ce maka irin wancan mutum da banu Isra'ila su fita wa annabinsu je kai da Allah na yakin mu ba za mu je ba mu an da za mu ce haka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun je ka kai da ubangijin naka da mu daya mu je mu yaƙe su mu ba za mu taɓa ja da baya ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu ƙarfi na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya in ji da za mu kama ce mu kafin hanya da nake da muke an je birakul jimat wato birakul jimat shi ne kasar ethiopia Kuni gari ne a kasar ethiopia daga nan su mu taka da kasar da yakin wallahi da shi da zamu yi sun ko mu yi suna mun ci kenan ya rasulullah sai ce masa yace har ila yau zamu zamu jure daure sai mun isa inda kace mana manzon Allah ya faɗi alkhairi game da su ya musu kyakkyawar addu'a kan musamman ya ɗaga hannu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juya wajen mutane a kasar Madina yanzu wannan fa ya ji biyu mutanen muhajirun ne to annabi yana ɗan ɗari ɗari yana ɗan ɗari ɗari ga da mutanen Madina domin gaskiya a yardar gidan da suka yi da mutanen Madina cewa su je su yi da Madina su karɓe shi a matsayin baƙo wanda zai isar da saƙon Allah kuma su kare shi da kusan da ya zo masa ta'addanci a Madina a cikin ganin ba su ce ba su yi cewa annabi zai rika su da ko yaƙi ba su dai abinda suka yi wa annabi alƙawari zo za mu baka mafaka da magauni da masauki a Madina kai ta wa'azinka kana da awarka tana isar da saƙon Allah mu za mu kare ka daga duk wanda zai shiga mulki da ma'aikatan shi yadda muke kare ƴaƴanmu da matayenmu wallahi haka za mu kare ka yawon rasulallah, shi ne alkawari da azumin da suke da manzon Allah to ka ga yanzu da cikin madina ake ba sannan ka ga manzon Allah kuma yace su fito za a je a yaƙi, yaki ce yarjejeniyar nan ba cewa ba za a rika fita da su ana yaki su da za su kare zo Allah ga duk wanda zai taɓa shi to amma yanzu ka suna har badar har badar annabi ya fito da su kuma ba su yi alƙawarin su za su kare manzo Allah a wajen badar ba a wajen Madina cikin Madina duk wanda ya shigo zai tafi manzon Allah sai da karfin su ya tsani kuma duk Allah yana tunani ya samu negative response ina fata an gane ko da samu cewa lallai ba za su goyi baya ba da ya fata a kansu a ashiru alayya ayyuhar nar ya ku mutanen ansar suna sauraron ra'ayinku kuma su suka fi yawa kuma yanzu za a ce dama mutanen makka sun ce wa mutanen madina wannan mutumin da jama'ar sa kuka ba su mafaka ba yan goyon wani za ku gani yadda za ku gani to yanzu mutane na tunani kar su ce to ba irin cikin mutanen maka suke faɗa mana ya ba mutum ne mai sada zaune tsaye yana zaune lafiya a ce ka je yaki a takali waɗannan a takali waɗannan a takali waɗannan to a Allah bai bai confidence da game da respond nasu amma ya ce bai yana sauraron su قالوا كيف كيف يا رسول الله يا منصور الله إنا براء من جمعتك حتى تصل ila ديارنا wannan shi ne alkawarin da suka yi za mu kuma ka harka iso madina idan ka zo madina cikin kariyanmu za mu hana ka cikin kariya daga makiyayen da muke kare matanmu da 'ya'yanmu a takaicin tanar cewa shi ne alkawarin da manzo Allah yake sai da manzo Allah wannan ba su dama su yi magana sai sa'ad bin mu'az ya tashi ya ta ya rasulullah ka ci a baka shawara abubakar ya yi magana ya kyautata magana kuma ya yi magana ya kyautata magana miqdadu bin amrin ya yi magana ya kyautata magana sun faɗa maka ko da yanzu zuwa Ethiopia ce a ce ka hanya yanzu a tafi za a tafi ka zo ka ce a daɗa da shawara kamar kana nufin nufi ɗan an sai ya gani kamar hannu ba mai sanda ce mana ya rasu da yace to in dai da mu kake yi a matsayin mu Allah ki kuni ce gaskiya da kuni ce yace to ya Rasulullahi ga matsayin mu dama kan amanna bika ni imani da kai har ga Allah wa saddaqnaka mun gaskata ta alƙawari da Allah kuma mun shaida duk abin da ka zo da shi gaskiya ne daga Allah sannan mun ba ka an taura mun yi alkawari da kai mun karfafa alkawarinmu ala sabbi wa ta'a ya za mu maka biyayya da ladabi da ta'a abin da kafin mutum da shi da baya haka sabbi ya rasulallah, ya manzan Allah a ci gaba ka zartar da dukkan abin da ka zartar fa wallazi ba'athaka bil haqq na rantsa da Allah da ya aiko ka gaskiya wallahi da kake mu kutsa cikin Somalia yanzu kasar mu kamar bismillah ku kutsa cikin Bahar Maliya din nan Red Sea da aka da jidda din nan wallahi wallahi ya Rasulullah mu masu kutsawa ne ba za ka taɓa samun mutum ɗaya daga cikin ya ja da baya ba wa ma nahnu an yalqana aduwwan gadan walla ya rasulallahi inda kake ganin mu a shirye muke ba ma wani tsoron gobe da ake a ce ga makiyan namu sun so nan ba mu da wani tsoro a kauce a cikin kanmu inna la suburul ilal mu tarihi ya nuna mu mutane ne masu jure ma yaki masu haƙuri masu gaskiyan alkawari idan aka kusantawa ba gudu wata kila ya rasulallah Allah ya koya wannan yaƙi bai sanar mana ba ne inda muka zo nan to kila Allah yana so ya nuna maka wata aya a tare da mu wata aya a tare da mu wanda zai sanyanya maka wato zuciya a tare da mu saboda haka ya rasu lafiya ala barakatun na bismillah za mu zo kawai muna cikin albarkan Allah ka manzon Allah sai ya ƙara jin wani farin ciki ya ƙara samun nishaɗi da ƙarfi a jiki ya manzo Allah ce to siru ala da ku a cikin albarkar Allah wa abduru na da yake kuma ina muku albishir lallai Allah hakika ya mun alƙawarin da abubuwa ɗayan abubuwa guda biyu ma wancan ayar ma kuma gani na guda a kasa guda a Allah ya mun alƙawarin dama ɗayan abubuwa guda biyu wallahi ya rantse muku da Allah a cikin na yanzu kina ganin ko ne daga cikin su a cikin da nake yanzu haka Kina ganin kowa da inda gawar su take a yanzu haka iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu je kawai all confidence kawai to wannan shine yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu karfi a tare da su kenan an ko to shi ne Allah madaukakin sarki yake kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna farikan min al mu'minina la karihun yanka musulmai wannan a daga cikin su ba su so wannan yakin kwata kwata ba saboda ba su fito da shiri ba ba su san da shi ba su sun fito ne don su tare ayari in suna tare da rasulallahi sai ya manzan Allah yanzu haka za mu fita mu yaƙi babu shiri aiko sandin yaki wato wannan kenan fa ana yin shi kafin a tabbatar da yaƙi ne to yanda suke saɓani da ke suke kan magana haka ma suka yi yayin da aka zo raba da lima gani sunanka suna aljitar shi ne mai da zance muhawara suna muhawara suna jayayya da taikin haske a kan abin da Allah ya tabbatar da shi gaskiya ne sai ya auku kawai su suna da a kai ba da ba bayyana bayan dukkan alamu sun bayyana cewa sai an kafa to tun da yanzu ba a komawa kuma dole sun ga alamu sun an yi faɗan kuma ba su yi shiri ba kuma sun ga tanadi a kan kowa ya ɗauka kawai da Allah ma yuka ƙuli ilal mauki, ko hum yanzu kowa ya kawai kamar an tura shi zuwa mutuwa kawai yana kallo wa idda idukumullah suna lokacin da Allah ya Muhammad sallallahu Allah ya mutu alkawarin shi da kai ne ɗaya da shi mai ke wato jama'a guda biyu fa'ifatai nan ayari na farko ai abin da shi da su su kwace ne dukiyan mutanen maka su kwace Allah ya musu alƙawari da ba su canza nasu dole su samu ɗayan biyu in ba su tsayari suka fita su intercepting su su karo su amma kuma su kafta da waɗannan ta hanyar yaƙi dukiyar an kawo ta hanya biyu akwai yadda su ke son shi ruwan sanyi da nena kenan na ayarin shi ruwan sanyi ne a yi yana su cewa abu a kawai a kan dukiya ai su arba'in to wannan kuma shi ma za a ci dukiya a nan amma shi kan kai sai an yi jinajina gina za a yi to Allah ya musu alkawari dama ma abin da suka fita neman na dukiyan su same shi ta hanyar sauki ko su same shi ta hanyar ta hanyar ƙarfi sai an buɗa sai an bawa an mata iska shine wa idh ya'idukumullah ku tuna Allah ya muku alƙawari ihda qataini ko daga cikin kungiyoyin guda biyun nan annaha lakum dole ɗayan su zai samu amma ko musulmi wa tawadduna ku kun fi budin anna ghaira za'i shauqati takunu lakum ku samu dukiyar kun san ku same shi ta hanyar sauki za ku asun ku saɗe shi ta hanyar wahala domin yanzu wancan da ake tattin a same shi ta hanyar sauƙi ba tare da an yaƙi a ƙasa ba ya ya ku kuka ba yanzu sai na hanyar da an kasa an tattara juna an sassauki juna an harbi juna su musulmi wannan mai wahalar shi ne ba su su sun fito mai kuma Allah na alƙawaran ta musu mai wahala ne na kaddara musu za ki shauka ki abin da ake miki shauka shi ne kaya wato a taƙaice a cikin za ka samu shi ta hanyar wahala duk wani ɗan itace duk wani itace mai kaya ɗan ƴaƴan yana da wahala dole kana cuta shi ma yana yaƙanta kaya ba fata an gane ku je ka za ka ɗauki ƴaƴan kuna ko ƴaƴan mazariya ko abin nan ba ka ɗauke su kai ma a cikin sauki ba to su sun fi ɗauke su kawai cikin da ba da kaya kawai mangoro kawai a cinka a cinka ba tare da ita ba kaya ga ba ni kuma mai tsayan na so na kaddara musu shine wato waduna ku musulmai kuna burin anna gaira za ta shawaki dukiyar dan dai wanda ba sai an sha wahalan samun ta ta kunu lakum ita da kuke so ku samu buɗe ku ni kuma wa yuhidu Allah ni Allah ina son sama da haka ba ku sami dukiya a sauki ku koma gida shi kenan ba Allah shi ina son abubuwa sama da haka na farko ku samu dukiya na biyu an yuhibbu Allahu al hakka bi kalimatihi a tafka a tabbatar da kalman Allah ta gaskiya ita ta ibaya a duniya ita ta ɗauka kalman kafurci ta tayi ne yi ƙasa kuma an samu ba nawa da zuciya sun samu da kusan musulunci ta ɗaga musulunci ya ɗaga yarin jaye kafurci ya ta kafurci a ƙasa sannan wa ya kusa a jahirar kafirin Allah ya ina son a gaba da manya manyan makka jigajen kafurcin nan masu makirci masu zaɓaɓɓa a addini masu hana ruwa hudu masu hana wa'azi shiga masu gajin azabi manya-manyan gaggagaggan makiyoyin cikin kuma ina so gaba ɗaya a gama da su a wannan wajen shi ya sa ni kuma muku tare mutuwa ta samu an mutu shi ta ɗaga duniya an cewa an gama da shirka sannan manya-manyan maɓarnata a bayan ƙasa masu zagon ƙasa wa jikin Allah irin su Abu Jahal da wa yanka a jabiral kafi Allah ce ina son in yanke su daga tushe daga tushe a gama da su kawai daga tushe da abu wani mai barazana da addinin musulunci manufa ta kenan li yuhiqqa al Allah ni ina so in tabbatar da gaskiya gaskiya ce a wannan filin badar gaskiya ce za ta kasa da ƙarya musulunci da zai kasa da kafurci ko ina son gaskiya ta tabbata wa yi al-batila ƙarya kuma ta lalace a sama da ƙarya walau kariha mujrimun ko da kafirin duniya sun ki Allah ta yi abin da tsara abin da ya faru a wannan wajen da kuke kenan ko da duk duniyan ka kuke sun ki Allah ta yi tabbatar abin da ya faru a nan kenan shi ba nawa shi ba nawa wajen hudu an sa hudu biyar Ya. kalmar mutunci da tutar mutunci ta yi sama gaskiya ta ta ta sannan an zo an yanke tushen mafarnata manyan manyan kafirai na mafiya na maka masu hana ruwa gudu gaba ɗaya an gama da su a wannan waje mutum saba'in ba wasa ne mutum saba'in aka kashe bayan an kashe saba'in suka ɗauki ganima duka kuma suka kama kursunonin yaƙi saba'in daga cikinsu kuma an kashe waɗannan sannan kuma har ila yau gaskiya ta tabbata sunan musulmi ya shahara musulmai sun ɗauka kowa yanzu ya zama to yana ɗan shakka shakkan ta musulmai saboda kai sun zama da su wani a suna yan kaɗan fa ba tasiri ba makami amma sun zama da su gaba ɗaya a waɗannan ina na kuma rike da makamai kenan shi ne kowa kuma munafukan inda suke da musulmai kuma suna rika su kowa ya sha jikinsa ina ba ta an gane ba yanzu da a tabbatar musu cewa sai an ne sai an yi faɗa shi ma jiyan su complain aka ce no complain Allah ya rubuta za a yi faɗa yanzu ne za a koma Ina ta kama ka ba a tsani sosai ba tanadi ba dawakai dawakan musulmai biyu ne kawai dawakan biyu ne a yakin babu silke fa a moskar haka ko hulan kwano sun da ake sawa a cikin za ta zo ba a yi asibiti za a yaki ba yan kuma ne haka kawai ƙanana ina fata an gani to tun da yaki ya rufa ba yanda za a yi sai an yi shi kawai Allah mu samu komawa addu'a hati sai a koma mu addu'a addu'a تبتغيون ربكم فاستجاب لكم أني بألف من الملائكة مرسلين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويفتك به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم تفكك الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فروه وأن للكافرين عذاب النار نعم yanzu daji ya kama dole sai an yi shi kawai ba makawa kawai sun mika wuya ga manzon Allah suke ba za su suka saba masa ba sun mai alkawari kuma suna da yakini cewa lallai Allah ba su kuma su ba to a take sai suka koma addu'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda tsaluta ولما برد طالوت بالجنود قال إن الله طالوت بالجنود إن الله مبتليكم نهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشرب فإنه مني إلا من اقترف فلما برزوا لجالوت قال الذين يظنون أنهم هؤلاء كم بفئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين قالوا ربنا أفضل علينا صبرا وقلبا أكرمنا وانصرنا على القوم فهزموهم بإذن الله وقتل داوود داوود سهائز وقتل musulmi in ya zo lalle za a karɓar addu'a yake baya alfahari da tsanadi baya alfahari da shi gidan da ke hannun shi baya alfahari da yawa baya alfahari da mu ne na umarci mun mallaci musulmi in ya fita ya baya alfahari da wannan sun taba alfahari Allah ya nuna musu cewa yawan su bai amfane su ba wa yawma hunayn id ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an dhaqat alaykum al-ardu bima rahbat wannan sun mudbirin yaran ya su musulmai sun fito da yawa duk ga kayan fata da suka kalli na muna har kasu e har can har da kaba ina ba a taba cikin mu don karanci ba sai suka jikin nasu suka juya a buke to waɗannan su ma ba ba su da shiri ita ka da suna rabbaki tuna lokacin da kuke addu'a kuna neman gudunmawan ubangijinku manzon Allah tsayawa ya ɗaga hannu sama yana daga hannu yana girgiza hannu yana roƙon Allah har mayafi da ya yafa ya faɗi na abubakar ya ɗauka yi mayar masa ya ce ya rasu la addu'a ta ta haka ai Allah ji an karɓa sawa dai yace ya Allah ya hakim al ahzabi ya shafa ta da ya Allah in ka wadannan an kira mu sun gama da su ba za a sake bauta a doron ƙasa ya Allah ji ya karɓa mu A mu nasara nasaran azizan ya addu'a sosai wanda yake fasirta wa lakum a amsa muku addu'o'in ku da submission ka yi imani da Allah ka yadda da Allah cewa zai maka ka samu confidence Allah zai maka to ga Allah ya fara musu da kuka roƙe ni kuna kuna ma. agajin gaggawa ya amsa muku cewa annimu ni ni Allah zai turo muku wato ƙarin runduna zan turo muku alfin milal mala'ikati zan turo muku mala'iku dubu ɗaya in ji Allah a su ɗari uku da goma sha uku ga mala'iku dubu ɗaya su kuma wancan ɗari tara ne zuwa dubu ɗaya zan turo muku mala'iku ne murtifin suna zuwa masu cin juna da ba su na farko ɗari su zo suna zuwa bayan sun shi sai ga wani ɗarin su zo ana ta turo su suna cikin kosu waɗancan ina fata an gane ku shi ne hada da enforcement ana turo su suna ƙarfafa juna yan turo muku ba ku dubu ɗaya kuma ba ma ta'adahu Allah ni Allah ban san ba wani abu bane yasa nayi haka ya turo muku ba ku dubu ɗaya illa bushra kun ƙara karanta muku ina fata an gane duk kake yi kaga har mala'iku sun zo wajen to lallai Allah ya yadda da abin da kake yi kuma Allah ya yadda da kai kuma har yanzu sun saka mala'iku ashe kana da wani matsayi a wajen Allah da Allah ya yadda da kai har ya turo maka mala'iku amma abin da aka ce mala'iku ba ba sa shiga inda kake ka ai aiki bai yi ba gara a canza shi za ka yi an gane su Allah ce sun ƙara faranta muku rai ba da san a lakari hulma sun zo kawai a kan ka so rai baya so cikin kunci aka zo yaki to ga munan da ka annama yau sako na ilal mauti da zuwan can kyamatan yakin da kin yakin da da yi cikin zukatansu yanzu farin ciki ya maye gurbinsa ɗaya nan, wali kuma inna bihi qulubukum na turo su ne domin ku fara samun natsuwa amin a tanko, ai da kawai ba su da nutsuwa saboda suna gani ba su yi shiri ba ba makamai ba su yi komai ba ga waɗannan ga yawansu wannan ƙarfa ba ba da shakka shakka da suke yi da su sun samu natsuwa kuma da kafin dama abu ba ka cin nasarar su ka samu natsuwa a kansa sannan wa man nasu na muku da cewa na turo muku mala'iku dubu kuma su za ku ba ku nasara a'a wa man nasu illa min indillah ita ga mala'ikun amma ni Allah ne nake ba da nasara ayi abin da ake so ki ya kamata yan Najeriya su gane wannan a halin security ko fada da insurgent ko fada da yan ta'adda da kamar yawan sojoji sama da ƙasa yawan masu abin da yawan makamai duk da ba ku tura su Allah sai na ba da nasaran operation hmm. kuma na duk ko an tura su da ku sai a musulmai ɗari uku da goma sha uku a badar duk da cewa tura mala'iku mala'ika ɗaya zai iya zama da su amma an yace duk da mala'ikun da na tura da ko ita komai ba shi ba ne sace ba da nasara sai ni Allah na so nasara da ka ga mutane musulmi da irin wannan suka irin wannan ba ya tura yawan soja yawan jami'an tsaro yawan kaza kaza yake ba da nasaran abin da Allah bai nufi ya shi ba ko a kawar da shi sai Allah ne ran ya ba da nasara tukuna su wanda ake ta'addanci ake musu ta'addanci suka ya Allah ka ka ka sai maka ka azaba su wanda za su yi ta'addanci suna ta ya Allah ka ba mu nasara mu da kauyen nan kuma sojojin da za su je din hana yan ta'addan suna jama'a su samu addu'a kowa waiwaye ya tsara kowa Allah ya tsara kowa Allah ya tsara a samu addu'a da Allah za mu tsara za mu je kaza za mu je kaza kowa din Allah ya tsara so sai dai inda yanda yake zalunci da inna Allah la la abun nan yi yuhibbu zalimun Allah baya bawa zalimai nasara inna Allah la yuhibbu zalimin baya so azzalimai su zalunci na su za a yi disiplin su amma ita nasarar a kakkaɓe su a hana sai ran da Allah ya sai Allah ya ba da nasara sai ya ba da iko shi ya fata an gane su Allah ce wa man babu wata nasara da ɗan adam ke iya samu kawowa illa min indillahi ke wanda ta zo daga Allah shi Allah shi Allah azizun mabuwayi ke zai buwayi kowa da gama shi kuma hakimu shi yake da hikima Allah shi ne mai hikima da ya kaddara wannan yaƙi kuma wannan yaƙi da akwai hikima a ciki Allah ma a cikin sarki ya kawo hikima kuma ya buwayi waɗancan mutanen ko Abu Jahal wannan lokacin mutanen badar mutanen shawa da suka riga isowa badar da suka fito badar sai suka kama inda rijiyoyin ruwa suke suka kama ta can suka kama rijiyoyin ruwa a bayan su kuma musulmai da suka zo da su karancin yawansu da karancin tanadi da makamai ga tsananin karancin ruwa da suka fama da shi da suka iso gidan in sun iso za su sha ruwa a samu waɗannan sun zo rijiyoyi a bayan su sun kare rijiyoyi sun zo da kishi sun zo babu ruwa to haka suka zauna haka suka zauna da wannan tsoron na rashin tabbas ba ma iya bacci saboda ba shiri za a yaki kawai ka an kama yi saƙuna ilal mawuki an ta su zuwa mutuwa ne kawai ina hankalin su kai kwanta to shi ne nan suke kwana nan suka kwana a hanyar waɗansu jama'a ta same su yi bacci da na ta same su mene ne haka dai suke kalla ba ruwan alwala ba ruwan wanka jama'a to shi ne ke ɗan sai yana musu wasu wasi a jahaba kuna sallah mada da janaba ba ma wanka ba ma alwala haka kuke sallan wai ku yi da Allah ya ba ku nasara akan waɗannan ba shiri ba tanadi ya kuɗin kaɗan Sannan da kuke takama da ita ma haka kuke yin ba alwala ba wanka kusa Allah ya karɓa muku wai har ya ba ku nasara a kan waɗannan to shekan yana hakan din ya shigar musu ne tsoro da wasu wasu da shakka shi ne sai Allah zai ya cire musu wannan tsoron Allah ce ibi ashi kuma kama amanatan biyu ku tuna lokacin da Allah ya sako muku bacci ma a shi ne kasan ma Allah ya sanya musu bacci suka yi ta bacci suka yi ta bacci kaka sai suna kallon su ba su san ma suna bacci ba amanatan Allah ya ce na yi haka ne don in ƙara tabbatar muku da aminci jihu daga Allah baccin da za ba aka yin shi saboda tsoro da shi ka yanzu na sa muku baccin kun yi baccin kun yi bakin kun huta da in ka zo kuma akwai bacci a tare da ai akwai matsala ina fata an gama to shi baccin bakin da suka yi nan sai ya fitar musu da dukkan gajiya da suke jikin su na biyu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an li tutahhirakum bihi wannan sai sun tare rijiyoyi to wani na saukar ruwan sama ruwan kuma a kiya area su kawai ya sai suna ganin wanda sauka a cikin musulmai ban da su nan aka sauka Allah shi da saukar musu da ruwan sama ba kuna ciki an taɓa da rijiyoyi yanzu ka ruwan sama da nan ma an tsahuran kusa kusa sannan kuna da janaba a jikinku liyu ahkirakum bihi ga shi nan ku yi wanka da shi ku tsarkaka da jama'a wa da an kum rufi da shaitan sannan kuma na yi haka da kun tafiyar muku da wasuwasi da shakka da shaitan ya sanya muku a zuciya da har yana nuna muku ba a samu nasara ba sannan wani ya yi ala kulubikum na fa haka kawai ya jika ku ya jika ku ya jika ku da muku jika ku sun karfafa sosai wa yusabbu bihi al na yi haka kuma ruwan saman ya jika wannan kasa da rairayin inda kuke domin sahara ce yashi ne yashi idan kake za ka faɗa a kan sahara kafanka zai rika menene zai rika kinci da kaji zabura da duk yana masa nauyi to sai na sakar da ruwa ya da wannan kasar sai tauri yadda aka iya gudu ba tare da ya nutse ba duka area musulmi Allah yi wa haka abubuwan da Allah ya musu da taimakon mala'iku sun yi addu'a an amsa da faranta rai da kuma abin ah, ruwan sama ga Allah ya fito musu bacci ga ya kwanci su da jama'a ga ya dandabe musu kasa da su kuma ya kafa abinan zukatansu sun karfafa amma ya fi Allah jira ya ji Allahu makarajan wanda ya ji Allah ya rufe Allah sai Allah ya sanya masa masa ruwan sama fa ba a lokacin yin ruwan sama ba Allah ya zubo musu dukkan yadda ya musu bukatun su suna kusan karanci da mala'iku dubu sun zo ba kayan fada ba mai nan ba ruwan sha ba ta duk Allah ya musu a eriyan su a cikin kasa ta dan kace ma ta yi tsauri yadda za a iya ba a yi gudu ya gudu ya a ba tare da kasa ba ta tsari a kan mutum ba dan kan mala'ikun da Allah ya tura kuma me yake musu yuhi rabbuka kaga Muhammadu kafira wannan mala'iku dubu da na turin ba wahayin da ubangiji yayi ma mala'ikun yace wa mala'ikun sam anni ma'akum ni Allah ina tare da ku a wannan yakin saboda haka ku tabbitul ladina amanu ku mala'iku ku karfafa waɗanda suka imani idan mumunan ɗan ɗari uku da talatin da goma sha uku nan ku karfafe su ku yi alkorajin nasu ku karfafi gwiwar. ana cewa karfafawar ita ce idan aka cewa mummunai ta akwai mala'iku suna tafi da mu'minin za su samu mai karfin gwiwa waɗansu kuma mala'iku sun ce mala'ikun su taɓa zukatan mutane su sanya wasu ciwon cikin ƙarfi kamar alluran da ake sawa ake wasu ke samu irin ƙarfi na zabu ala ayi halin dai Allah a bisa dukkan ko na mai iko ne a kansa mala'iku su ƙarfafa su nai. kuma Allah ta yi kuma aikin da ni nima ya yi a wannan yaƙi Allah ya ce sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba ni kuma zan sako tsoro a cikin zakatansu don jefa musu tsoro da firgiki in ka zo yaki ka gama tsoron ka aiki kenan al'arci yaki sai Allah shi kuma ya jefa musu tsoro a cikin kasansu ce wa mala'iku ko kuma ya ce wa annabi fasribu fawqa hanati ku je ku ita saran su sama da wuyan su kawai already na yi jiki na su na jefa musu tsoro A za su iya komai a cikin Allah ba za su iya komai sai kun ci tsare su a wuya malamai suna ce faukan a'ana ina wuya ne nan ko Ko aka ce ku sari sama da wuya ina ne mene ne sama da wuya kai dan su malaman tafsir suka ce a rika saran a kai Ko suka ce a faukan a'ana in ka sari kai saman wuya ne ba an nuna ne Allah sai ya nuna ga inda za a rika saran su wato inda in an ka da kiwon mutum ba zai rayu ba an gane ko shi ne waɗansu suka ce umarni ne aka ba wa annabi karim a in an ga kiɗan su rika targeting wuya kawai in ka samu mutum ba zai rayu ba musulmai su rika targeting ɗinsu a wuya wani suka ce umarni ne da Allah yawa mala'iku ku da kuka zo kalmar musulmi ku mala'ikuna suka samun su a wuya kusa sannan kuma wani gumin hun kuka bana rika tsaran su a hannu a yatsun hannu a shi da mai rikki da kwaje ko to in kuka sare yatsun shi da rike wani ya ne wani ya faɗi kuka kaje ne hannayen su kuma tsare su da wuyan su a tsarin wuya a tsare hannu a tsarin wuya a tsare hannu waɗansu sahabai a littattafan tarihi suka ce wallahi har muna gane waɗanda mala'iku suka kashe su za ka ga da inda Allah yake fara nan suke farewa muna iya gadi bambanci gawawaki da mu muka kashe da wanda su mala'ikun suka kashe domin su mala'iku la ya sunan lahama ma marahu tun da Allah yake fi shi nan suke tsarewa muna gane gawawakin su mala'iku suka tsare Allah ki zalika wannan irin kisan da aka musu ne dalili Allah ya kama an tambayi Allah ya Allah ya sa aka musu irin wannan kisa dalika bi annahu shaqqa Allah wa rasulahu saboda sun sama wa Allah da manzansa wanda duk ba zai wa Allah biyayya da manzansa biyayya ba ka aikarcin shi kara a cikin nan karan shi ya dace da Allah saboda sun ki biyayya wa Allah sun hana manzon Allah tsaka sun takali manzon Allah sun hana shi zama a Makka sun gina shi kwanciyar hankali sun ce ya fita ya bar musu gari ya fita ya bar musu gari duk da haka sai bin su sai kin shi suke yi eh? sun ci zaman lafiya an bar musu gari sun ki su bar annabi ya huta su fita da dukiyarsu sun ce aka hau ba za su ɗauki dukiyarku ba sannan kullum sai ta cikin su suke sai kawai a abin da. ma ci ma ci suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai sun ki su imani da Allah sun ki su yi manzon mu biyayya na ce shi yasa muka musu haka zalika bi annahum shaqu Allah wa rasula yani sun saba wa Allah da manzansa sun kafice wa Allah da manzansa sun bisure wa Allah da manzansa dama mu ka'ida mu inji Allah wa man yushaqi Allah wa rasulahu duk wanda yake zai bisure wa Allah da manzon Allah da umarnin Allah da manzon Allah da su zai rika yi to fa inna laha shadidul iqab Allah ce ni Allah mai tsananta hukuma shi ga mutane Allah ce kai ka ci ka bari ka ci bari manzon Allah ce kai ka ci ka bari ka ci bari Allah ce ka tashi kama mutum kamuna mai tsanani ne Ina ka sa dika la shadid inna allaha shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne ina ba ta an gane ko Allah ce zalikum wasu kuma mumunai ku zo ku ku ɗanɗani daɗin nasara ku ɗanɗani daɗin ni'ima ku ɗanɗani daɗin biyayya ga Allah da manzansa tunda an zo yaƙi mun halaka muku maƙiyanku wa kana alaina nasrul mu'minin hakki ne a kanmu in Allah mu taimaka wa mummuni su kuma wa annalil kafirina azaban na dan sai kafirai suna da wata azaba ta wuta ko kuma fasarar ijodin suna da tafsiri zalika irin wannan kisan da aka yi kafiran nan da nasara da tumurmushe su aka yi a badar Allah ce ka zuƙo ku ɗanɗani wannan kenan na duniya kenan ku ɗanɗani ƙaramar azaba ta duniya kenan wa anna lil kafirina azaban nar nan kafirai in general kuma duk ma na badar in kawai duk wanda ya kafirce in general to gaskiya suna da azaba ta wuta wannan azaba ta tsara da ta fashi azaba ta harbi da kibiya azaba ta harbi da mashi ita ce kuka dan ana a nan ta duniyar sannan ta gaskiya ba ita ba mashi bane ba kibiya bane wuta ne ita kuma an sha azaba a nan ta duniya wala duniya min al-azab al-adna dun al-azab akbar la'allahum yarji'un wannan ita ce karamar azaba babbar azaba ita kuma ta wuta jiran su a gobe dama ina ba ta ne ko to yanda aka yi da mutane badar na kuma kenan aka kashe mutum saba'in aka kama saba'in kuma aka ci da neman musulmai aka kashe mutum goma sha uku mutum goma sha uku aka kashe sun kuma 70 suka kama kuma war captures mutum 70 liman da su ke so din kuma an same ta da an samu ɗaukata an samu daraja an samu kurai haka Allah ya kaddari wannan yakin da gawa hatta annabi yakin nan ba na'am gawa annabi ba a yakin nan ba haka Allah ya kaddara shi sa'ada kungiyar ana muwafaqa gobe za mu tashi a wata doka kuma ta yaki har ila yau bismillah man alaikum salam dole ne man masallaci suna gaishe shi a bayan da lokacin hannu shi rakatun fajiri kai da lokacin kai na filofin da lokacin asuba wanda wani abu ne ke sabbaba su wani abu ne ke sabbaba su dan kan tahiyatul mad'a khairan asanin fajirin ka ajda kai wannan kuma da kasuwa masallaci sai yanzu su zama su tahiyatul masjid in kuma da baka yi asanin fajir din sai da ka zo masallaci kai raka'a biyu to sun dauke maka asanin fajiri da kuma tahiyatul masjid ta mutu inwan ina fata an zai ko wannan shi ne masallaci duk lokacin da ka shige shi inda har zaka zauna sai ka yi masa tahiyatul masjid wannan shi ne ka'idar shi kenan manzon Allah yana cikin huduba a masallaci ranar juma'a wanda ya shigo ya zauna kan sai manzo Allah sai ya yanke hudubar shi kai ka shi dan sallah raka'a biyu abinda har kuma manzo Allah ya yanke huduba ranar juma'a yana kan bari yake a yi shi to lalle ka kan yana da muhimmanci yin shi ina fata an gane ko shi ko bayan da ka shigo masallaci za a yi shi ko bayan abin asuba ka shigo masallaci za ka yi shi dalilin yin shi din ko wanka masallaci su ba su da lokutan jini, wannan shi Allahu alam wannan hmm. shi a kuma masallacin mu kanka a sahun gaba Allah tabaraka ta wa in ma yanzu ran da mina shaytan yazbun mun karanta shi ko duk lokacin da ji shaytan ya cusa maka wani ra'ayi A uzu bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka kaji shaytan ka zo kai Alamun malamai suka cewa yin abu don mutane riya ne barin abu don mutane ma riya ne ikhlasi shine in yanzu misali na saba a rayuwata kawai na saba a rayuwata duk ƙarfi da ko kada da iri na kan shiga masallaci ina cikin ba kudu in karanta da na zo zan yi abin da na so ina da su da su mutane a zaune ake ba zan yi ba da za su eh, wannan za su yi za su ɗauka riya ne to bari su ma riya ne ai ka saba yi ne je ni a biyu da na muka da su to haka nan ba bai ba da ba ka yi da ta leƙa ka ga waɗansu a zaune ka ya kamata a ci na fila. <laughs> Don haka shi ma riya ne da da ba ka yi yanzu ne za ka ji ka ga mutane don me da kana yi da zilali yanzu don ka ga kuka ba ka yi ba to ikhlasi sincerity shi ne ka ji wancan din ka ji wancan din din shi ne Allah ya karba ji da ka san ka saba yi ka san da Allah ka yi shi kawai da so din ko ba su ma ka saba yi ina fata an gane Allah ya samu dace saboda haka aka maka lahu a zo masallaci a yi tarawihi da kai a tashi da kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man qama ramadana ko imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dan man qama ma'a imamihi wanda ya tsaya tare da liman hatta yansarifa har liman ya gama zikirin sa gaba ɗaya a ciki a sallame da liman ba a rubuta maka kutiba lahu ya mujalla ba a rubuta maka lafi tsaye daren gaba ɗaya kaga nan an shar'anta maka ka tsaya tare da liman hannu lokacin da ya sallar za a rubuta maka ta yi tsayuwan dare Ko da za ka zo tarihi a yi shi a gama karfe kara, ko tara da rabi tare da liman ya ne, a yi safa'i da wuturi to Allah zai rubuta maka ka yi tsayuwan daren gaba ɗaya in ka koma gida ka yi sun ƙur'ani ko wadansu a kawai ya yi. amma tsiyamun laili na dare shi ya samu tare da liman Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji ya karɓa mana na'am salam na'am sai ya fassara mana ne istikana ai ai sanin sanin content sanin kwantar ɗin istihara ne ma'anan istiharan ne istiharan ya kunsa ai shi ne za a shi ne abu muhimmanci a istiharan sai kana ce ya Allah kai ne masani ko kai ne mai iko kai ne masani ni ba ni sani kai mai iko ni tsari da iko kai a bisa dukkan komai mata ne na koyi ni ban sani ba ya Allah shi ta san wanci da zan kauna alkhairi da gare ni da addini na da rayuwata da ƙarshen al'amura na cikin gaggawa ne ko cikin jinkiri ne in kuma ka san ba alheri ba ne auren wanci da rayuwata da addini na da ƙarshen al'amura na cikin gaggawa Allah ka juyar da ita ta yi haka ni ma ka juyar da ni kun yi haka ka kaddara mun duk inda alheri yake ka sada ni da shi kuma ka samu yarda da shi ba shi bane kwanta na istikhara ai shi ne a takaice in soma in alheri ne ka haɗa in ba alheri ne ka juya ka yi gaba sai ta juya kuma tana kwanciyar ina ba ka ne ai za ka kace Allah ba ya ka. tun da ka ga bai yiwu ba to ai shi da ta sai na nasi kuma ana fata an gane to wannan shi ne za ka samu wani sa'i an ci shulillah za ka samu wani sa'i da ba matasa ko kuma 'yan mata suna kawo ƙaran iyayensu su sa'i su same ni malamin wallahi ina son wanke mai addini ne mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza na kawo ta amma iyaye na sun ce kau ba zai taɓa yi wa na ya ci ko ba ba ta taci za su ya yafe mun ba kaza kaza ko malam ba ta da ma wani aiki ana ma ta ciki ne ta zuwa islamiyya to ce kana istihara ya ce ba ka kai na shi istihara malam na ce to me kan ta istihara ne ma kan istihara sai eh, in akwai alheri Allah ya tabbatar babu alheri Allah ya juya abun ta yi nan kuyi nan Allah wahayi zai duka don su juya abu shi idan Allah zai kaɗan da abu wata rana kai in ne za ka ji sabata kai in ne za ka ji ba ka so kullum sai ka ji ba ka son tanne a zuciyanka Ko shi ke karuwa wani sa'i Allah ya kawo wanda yake cewa shi ne auren da komai na kuma ke hannunsa shi ne kai su wani sa'i an da da kai ka suna so ɓangaren yarinyar ne ba ka so wani sa'in kai da ita kuma kan juna su kuma ɓangaren masu haɗa ko wanda komai na a hannun su yake su ne za su ke ba sa so aikin da Allah ya kau da aikin ya yi haka ya ya gaya ma ta yi kawar da aiki kaga abu ya cije da shi ina jin result din istikhara na ne amma ta istikhara ta istikhara iyaye sun hana kace wanda mu za mu kotu har istikhara mana suna ba ta an gane kullum in muke istihara ya gani wadda su ba ta iyaye su riƙe karice su na ja kana ja su ke da su za su sake an da Ibrahim dan dan Isma'il ɗan shi annabi Isma'il yana da mata yana aure da auren da auren da komai da kawo ziyara maka ya tambaya idan ciki yake ya je mana farauta to ya kusa ce wallahi tallahi zama da ga nan dukka za ka za ka za ka za amma da Allah ya gyara kofar nan da ya canza kofa ya canza kofa kai ina fata a nufi brand ɗin wani da ya zo nan wani da dama ta ce wani da ya zo nan ya zaune na jiran sa da ka za ka za ka za ka za ya ce wani Allah ya tafi da kaurin kofar ka haka wani maka da ke yake yake kina saki ina ne ai da ya kwace mu wani aure da zuwa bayan waɗansu shekaru da ya abin da ya a wancan farko ina yake ya je farauta ko kuma farauci ne a cikin isra'il ta je mana farauta ko ya rayuwa ta ce alhamdulillah alhamdulillah wata matsala wancan raki da tallata miji da rashin gobe wa Allah da kone asiri da menene wannan ko ta ce alhamdulillah ai komai da shi kada wani mutum ya zo gaishe shi bai same shi ba amma ya ƙara duka kofar nan a samun kusa inci shida a kakkafa a kowane angul ina ƙara wannan ba ɗan kuje annabi ba ya ya fada ana zaka da alheri a amma ko annan idan aka ce a rike kofa a ƙara ba hin ba kusa ba to sai annabi ibrahim ya ce ai babana ne annabi Ismail ya babana ne kuma Isa Allahu zama da shi daren daren mu illa ma sha Allahu ba yana ta takara da abun da ko kan abu shi zai da masa dalili ba wadansu dai shon iyaye sun san dan uban wanda za ka aura suka yi wasan kasa da shi ya san tsagera ne a da ya san waɗansu ɗabi'unsa amma ka kasar rikici bai son ya allaka shi a gabanka bayyana maka yin zan kake ganin shi da daraja da kima ya ce ga yanda abun da yayi yana yaro da yarantan shi yadda ya kasance ka daina ganin shi da kima da kila kai ma ka rika kaɗewa abokananka har kowa ya rika ganin shi da kima za ka ji mahaifiyata ta ni jin su kuma haifiyata ta ji zai ta ko ban so kawai ban so ban so in ba ku an tibi kazar ba to ka karya karya gadi iyaye karya gadi ɗaya ne ɗaya ne yake albarka a wurin ina fata an gane don Allah a daina ja Allah kun yi wannan muwafaka abin da shi ne Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin na kadarin na rubuta da zazzabin wani ya biyo ni a ofis kusan asibullan kwanaki an faɗi wannan ta wata alƙata addu'a Allah ba ta na kwarai da ya yi ne malam da suna rubuta a cikin da phone number wanda ba ku rubuta wani ce a ah, ni ina jin Allah ubangiji ya kama kowa abin da yake so ya ba wa kowa mafi alkhairi a gare shi Allah ya mana albarka ya yi marayuwar mu albarka ya karba mana ibadun mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa